usman mu a du'a saboda wata 'yan rashin lafiya da yake fama da ita muna fata allah ba shi lafiya mai tambaya ta farko yana cewa assalamu alaikum malam allah ya karawa wa malam lafiya da imani malam ga tambaya ta kamar haka malam shin me mahangar musulunci akan hidimar da matasa ke yi na birthday ma'ana murnar zagayewar haihuwa na'am abin da ya shafi harkar Bat-Day dai tunawa da ranar haihuwa da yin biki da kashe kuɗi da yin taro da gayyatar mutane da cin abinci da waye da waye da sauransu yahudanci ne ba musulunci ba ne kuma mu musulmi alhamdulillahi allah ya bamu abubuwa da yawa da za mu yi ba sai mun yi koyi da waɗannan kafirai maƙiyanmu ba da yawa abubuwan da ake na birthday da yadda manyanmu suka ɗauke shi da muhimmanci da kuma yadda wasu suke kashe kuɗaɗe a kai abin zai baka takaici kwarai da gaske suna himmatuwa da shi fiye da bikin sallah ƙarama ko babbar sallah sai ka ga mutum zabgege da shi mai shekara kusan 80 da wani abu ya kusa mutuwa amma wai ana mai bikin birthday a zo a yi taro a haɗu maza da mata a kashe kuɗi wasu ma da yan kaɗe-kaɗe da raye-raye tsofai-tsofai da kai ka zo kana yanka kek ko kana waye da sauransu wannan abun ɗabi'a ce ta turawa ta yi yahudawa aka ɗauko ta aka kawo mana ita kuma mun sha yin bayani wa mutane ba addini ba ne ba musulunci ba ne asali mai hankali asali duk mutumin da yake da cikakken hankali lafiyayye to ba da ya kamata ya ba cry da ya kamata ya yi cry an gane ko cry day ma'ana ranar kuka kuka mutum ya kamata yi kai da kwanan ka yake karewa kuma kai ne zaka zo kana biki kana murna an banda rashin hankali ban sani ko kuna ganewa mai birthday ba yana murna bane ya shekara 70 ko ya shekara ashirin ko ya shekara talatin ko ya shekara kaza to kai da shekarunka suke karewa kullum fa kana kusantan kabari ne kuma ka zo kana biki ai kamata ai kai kuka da wannan bikin birthday din da kuke da abinci kuke siya kuke raba mutane sadaka fi sabilillah da ya ku samu dada. da zuwa kuke da kudin wannan birthday din kuke zuwa kuke taimaka masallacin ko kuke kaza so birthday ba addini bane birthday ba musulunci bane birthday yahudanci ne mutane za su ci gaba da yi mu kuma za mu ci gaba da wa'azi za mu ci gaba da gaya mutane kuma ku lura da yadda ka sa himma aka damu da shi ake aka himmatu da wannan birthday din wani babban mutum a ƙasar nan malam yayi wannan bikin birthday din aka yi sharholiyar da aka yi aka biya jirgi wasu ka taho daga wasu ƙasashe da gararruka saboda taron birthday din sa aka gama kaɗe kaɗe da shedancin da za a aka bayyana tsiraici kuma ya zo ya faɗi ya mutu a daren da yawa haka ya faru musu wallahi wani an gama bikin birthday din washe gari ya mutu wani bayan sati mai zuwa ya mutu wani kaza wani kaza so a hankalce a hankalci kwananka ne yake karewa kamata yi kai kuka ka zubar da hawaye ka shiga damuwa saboda kwananka ya kusa karewa amma mu zo muna yin wannan har muna dora yaranmu a kai kananan yara suna wani badde ko a yi wa yaro dan karami dan firamare ma da bai da wayo wasu suna masa badde yahudawa kawai kuna da ɗabi'u irin na yahudanci wanda wannan ba daidai ba ne wallahi su muna fatan Allah ya raba mu da koyi da harka ta yahudu a yi haƙuri na san wannan fatawar ba za a ji daɗin ta ba kuma za ta ba da damuwa ƙwarai daga shi haka damuwa wa'azi yake ba lallai ka ji daɗi ba dole ne wata ranar ka zai ɓaci amma gatanmu shine kada mu wayi gari muna koyi da waɗannan kafiran billahi azim za su kai musu baro babu wani alheri a cikin birthday assalamu alaikum Allah ya saka alheri wannan yace assalamu alaikum malam da fatan kana cikin koshin lafiya Allah ya sa haka amin malam ina son sanin hukuncin 'yan kasuwar da suke sayarwa masu dafa giya dawa alhali kuma sun sani sannan kuma in sun sayar musu da giya a eh, dawar sai su rinka yin addu'a mana suna ba su bashin dawar ne sai su rinka addu'a allah ya kawo kasuwa domin a biya su bashin su <laughs> to allah ya a na farko dai kowa ya sani cewa shan giya haramun ne don haka da kamfanin giya da masu yin giya da mai sana'ar giya da mai taimakon masu giya kaga daidai ne wajen laifi duk sun aikata haramun Allah ya ce ku taimaki junanku wajen bin Allah da da'a alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan amma kada ku taimaki juna akan sabon Allah da zalunci da ƙetare iyaka duk mutum musulmin da yake sana'ar hatsi ya kuma tabbatar cewa wannan hatsin in ya sai da shi gidan giya ne suke saya to gaskiya bai halatta ya je sayar musu je su giya ba amma ya halatta ka sai da kayan ga wanda ba musulmi ba dan ba hana ka yin kasuwanci da wanda yake ba musulmi ba amma wannan kasancewa giya zai je kuma ka je ka sayar kuma ka bashi bashi kuma ka yi addu'a wai Allah kawo kasuwa Allah ya sauke wannan haramun ne kuma irin wannan kudade ku zuba ido ku gani wallahi duk dan kasuwar da yake da irin wannan sana'ar kuma yake ku zuba mai ido ku ga zai samu kuɗi amma wallahi haka zai lalace ba albarka kuɗin ba sa taɓa yin albarka ba yanda za a yi kuɗin giya sai albarka kuma ba yanda za a yi kuɗin haramun sai albarka na ma ido za a gani kamar yana holewa yana hawa mota yana gina gidaje yana kaza Allah ya san bakin cikin da yake cikin zuciyarsa baya jin daɗi talaka talaka wallahi tallahi da za a je a tuka mai tuwon masara miyar kuka da wake a ciki zai zauna ya shimfiɗi tuwon nan ya ɗebe shi bilhaki da gaskiya ya ji daɗin tuwon nan amma shi wannan mutumin mai arziki mai kuɗin wallahi za a yi masa abinci mai kyau da naman kaji da waye da sauransu bilal azimu haka zai ci abincin nan baya jin nan abincin kai wallahi sai ka fi jin daɗi ka ci miyar kuka ɗin nan da wake a ciki da tuwon masara sai ka fa samu kwanci hankali shi ya ci bai ji daɗin abun ba kuma ya ci a zo a ce cholesterol ya masa yawa hawan jini ya yi yawa kitse ya masa yawa sannan a zo a ce akwai haɗari akwai tunanin watakila za a gamu da kaza duk rayuwar da ta kare cikin ɓacin rai da damuwa Allah shi ya san yadda yake maganin maciya haram da dukiyar da suke tarawa ya hana su jin daɗi to kullum mutum ya ƙoƙari ya nemi dukiyarsa ta hanyar halal kamar mai safara karnuka ne ya yi da mai sayar da dawarsa da wanda yake ɗiban karnuka yana zuwa yana kai wa mutane suna saya masu cin kare me bambancin su da haram suke to kai gwanda kai ina kama ya fi muni ma ka ɗauki kayan ka na halal kuma ka je ka shigar da shi gida haram wannan ba daidai ba ne kuskure ne wallahi ina fatan yan uwa su fahimci wannan kuma duk wanda yake son albarka a kasuwancinsa to ya kiyayi saba wa Allah kamar masu bada da kuɗin ruwa ne yayi za su ga suna samun kuɗi suna hada-hada wallahi da ka gan shi kaga abin tausayi kai da sana'ar ka Allah ya ce ka shirya yaƙi da Allah da manzon Allah ina za ka yi albarka kar ku ɗauka wai hawa mota fa shine jin daɗi ku daina ɗaukan wai gina gida fa shine jin daɗi wani wallahi ya gina gidan billahi azimu mai bukka ya fi shi kwanciyar hankali ya kashe miliyon kuɗi ya gina gida a gefe kuna ganin abin yana burge ku amma shi ya san zafin da yake ji a cikin wannan gidan Allah zai iya maka ya tara ma dukiya sai hana ka jin daɗi da dukiyar ko Allah ya jarabe ka da shegiyar mata mai fitina ko Allah ya jarabe ka da 'ya'yan da kullun jira suke ka mutu su kwashi ko Allah ya jarabe ka da yara a kasuwarka masu fitina ko Allah ya jarabe ka da abokanan gaba ko Allah ya hana ka kwanciyar hankali ka kasa samun nutsuwa wani ya ce wallahi in ya kwanta bacci sai ya awa hudu biyar yana birgima a gado ya juya ya yi tunanin nan ya juya yana jiran bacci ya zo wallahi baccin baya zuwa malam wasu azabar da ake musu ba bacci ake hana su ga dukiya ga arziki ga komai ana gadinsa da bindigogi amma ya kasa bacci mai bindigogin da yake gadinsa da waɗanda suke jami'an da suke gadinsa da dukiyar da ya kashe a gidan bata isa ta kawo mai bacci ba bacci kadai ya gagare ka kuma ba likitin da ya sai baka bacci sai Allah ya baka to yana daga cikin ciwo da bala'in da zai samu mutum a rayuwarsa wallahi ya kasa yin bacci da yawan su wallahi al'azimu ba sa yin bacci in mutum ya samu bacci ka duba fashe dan sai ya an fara as-salatu khairun minan nomi, sai kuma shaidan saboda sharri sai ya zo ya dauke shi da bacci kuma ya kwana bai yi bacci ba ana asalatu salatu mai koyi alwala ta tafi masallaci shaidan ya ce bara mu bari ka je kai sallah ba zai yi ta bacci ba zai tashi ba wata sai karfe tara yayi asara asubahi ga wahala ga ciwo a jikinsa ga masifar rashin tashi sallah asuba Allah ka raba mu da cin haram Allah saka da wannan wata yar uwa ce ta turo takarda take cewa malam lokacin da mijina ya zo neman aure na wajen iyayena sai mahaifina ya shaida masa cewa ba shi da halin siya mini gado sai ya ce to shi zai siya malam akalla yau shekarar mu goma da shi amma kullum muka dan samu saɓani tsakaninmu da shi sai bori yake mini malam a yi masa nasiha ko zai ji daga gare ka ya gyara to allah ya sauke daman duk abin da aka gina shi akan ba daidai ba ai za a ga ba daidai ba bari muku wani bayani guda ɗaya kaga kun ga harkar auratayyar nan da ake yi wannan kayayyaki da ake siya wani gado wani katifa wani kujeru wani waye da sauransu babu fa aya ko hadisi da ya ce gidan amarya ne zan siya al'ada ce kura don haka a wasu wuraren al'adar su ba mata ke saya ba maza ne ke saya kuma wannan shine fi daidai yanzu a hankalci gadon da zaka kwanta a ɗauki matar a baka matar kaɗai ba za ta lissafi ba da kuɗi tunda ba da kuɗi ake sayanta ba amma a sai maka gado wani gadon ma ba guda ɗaya ake sai masa ba guda biyu gida guda uku a sai maka katifa a sai maka abin shimfiɗa ba ɗaya ba biyu ba a zo a sai maka kujeru a sai maka abin shimfiɗan kujerun na falon a sai maka kayan kallo a sai maka kayan kicin wannan harkar fata miliyoyi ne yanzu duk wanda yake da ya mace zai aurar da ita in zai mata abin da za a zo a gani wallahi harka ce ta miliyoyi yanda abubuwan nan suka tashi suka yi goron zabi na na aisha da annabi ya auro ta ba zo da komai bai haka ta shigo gidan duk auratan yadda aka yi na sahabbai da tabi'ai da wani sauransu za ka gani a musulunci mai gida ne yake da kayayyakinsa to amma munan al'ada ta zo alhamdulillahi al'ada ce da bata saba wa musulunci ba ana aiki da al'ada idan bata saba wa musulunci ba kamar yadda su za su yi maka gado su yi maka katifa su yi maka kaza kai kuma za ka ɗauki nauyin wasu abubuwan kamar kamata kayan da za ta saka akwatin da za ta rike takalman da za ta saka zannuwan da za ta saka wancan al'ada ne wannan ma al'ada ne idan har malaman ku sun ba ku fatawa ba laifi bane a kawo maka gado a kawo maka katifa a kawo maka kujeru a kawo maka kaza to ko ba laifi bane kai wa yar mutane kayayyaki da suturan da za su ta na akwatuna da kayan laifi idan ku ya zama bidiya kayan laifin nan to wannan gadajen da ake kawo muku ma da katifun nan su ma bidiya ne sai a tafi a ragas gaba daya saboda ka al'ada ce da mutane suke yi ba za ta zama haramun ba sai in mutane sun mai da ita addini sun mai da shi dole kama wanda ba da shi sai a ce in ba shi shi ba za a aure ba ta yanzu a hankalce don girman Allah namiji ka zo ka ce wa mahaifiyar yarinya ba shi da kuɗi talaka ne ya ce bai da kuɗin gado gadon da kai za ka kwanta a kai ya ɗauka ya ce maka bai da hali ka ce za ka siya ka siya shekara goma don girman Allah shekara goma kana mata gori akan gado kai ko wannan wani irin mutum ne kai wannan wani irin mutum ne kai ko don albarkacin 'ya'yanta ba za ka daga mata kafa ba kuma yanzu don Allah baka gama cin moriyar gadon nan a jikinta ba don Allah wannan abun ya yi muni kuma abin da wannan magidanci ya yi bai kyauta ba kuma ina baka shawara kai maza ka gaggauta tuba zuwa ga Allah kada Allah ya jarrabe ka ke kuma abinda da za ki yi za ki yi ki yi ƙoƙari ko ta hanyar 'yan uwanki ko danginki ko yayyanki ko nago ki nemi gado duk talaucin gadon duk arhasa ki sayo ki kafe shi ki naɗe masa nasa ki jingina masa a kofar ɗakin ki ce ɗauki gadonka na gaji da wannan gorin shekara goma ya ishe ni wani ya taba yin irin wannan din ya sayo matar kayayyakin suka zo bayan sun dau shekaru shekaru da yawa an tara yaya sai auren ya mutu sai ta tana hara da kayan da za ta koma sai ce ai shi ya saya da ka bar mai kayan shi katifa ta yi duk fitsarin yara a ciki kujerun duk sun yayyage sun yi abin nan amma da yake mai karamar zuciya ce ba shi da mutuncin tausayi da kyautayi da haka yi ce a ba shi kayansa ya manta da 'ya'yan da ta tara mai bakwai takwas tara goma ya zo ya tattari kayan da in ya kai wa 'yan gwangwan bai fi su wuce su siye shi dubu ashirin da biyar ba wannan ba daidai ba ne so ni yanzu abin da muke gaya mutane kawai idan mutum ya zo zai aure ya sauƙaƙa wa gidan iyayen yarinyar nan in yana da hali ka sai gadonka ka sai katifarka ka sai kayan kujerunka na falonka duka naka ne ka taƙaita musu ka basu da wahalar 'yan kayayyakin kicin da kunji kunji nasu na mata in dai mutum yana da hali babu wani laifi a ciki kyautatawa ne ko mutunci ne kar ku ɗauka auren nan fa bauta ne mutum ya zo ya ɗauki ya ya baka kuma ya kashe kuɗi na bala'i ya ɗauka ya baka amma ba za ka gane kuskuren wannan abun ba sai ranar da ka zo za ka aurar da yarka za ka kai wani ina gaya ma an ka kashe mai wani kuɗin wallahi da ya gita ta gaban ka haushinsa za ka ji saboda ya gama gigita ka Allah ya sauke na'am malala saka da akwai haƙuri za mu dakatar da tambayoyi saboda lokaci lokaci ya riga ya tafi waɗanda ba su je an karanta tambayoyinsu ba sai gobe idan allah ya kai mu a ƙarshe za mu karanta takardun neman addu'o'i akwai wata uwa da ta turo kuɗi naira ɗari take cewa malam tiya ne da addu'a allah ya biya min bukatuna ni da yarana akwai wani ɗan uwa da yake cewa malam taimaka min da addu'a da kai da al'umma duka saboda duk sana'ar da na kama galibi sai Allah ya jarrabe ni jani ya karye har ma a biyo ni bashi waɗansu suna cewa wai an sa min hannu ne so ina fatan mana a taya ni da addu'a akan wannan a wannan kuma yake cewa malam assalamu alaikum da fatan an sha ruwa lafiya malam muna neman taimaka mana da addu'a yarinya ta ce ba ta da lafiya Allah ya ba ta lafiya wannan kuma take cewa assalamu alaikum malam a taimaka mana da addu'a a kan yaro na wajen shekara goma yau yana fama da rashin lafiya ta shafar aljanu kuma an yi magani an yi magani har yau da allah bai kawo a sauki ba muna fata a taya mu da addu'a to allah ya biya musu bukatun su yaya musu su jiya ba mun tashi a karatu wani da cijo ya zo ne yake dan tunatar da ni wani abu wanda na manta da shi sannan wani ma ya same ni yake gaya mu ni ban gane ba gaskiya amma daga baya aka fahimtar da ni ya ce malam ai wannan yanke kunnen tinkiyan nan da aka yi to tsafi ne ake da shi yanke kunnen tinkiyan nan da aka yi sihiri ne ake yi wani ne ya je boka ne ya bashi wani lakani ka samu tinkiyar makocinka ko ka samu tinkiyar abokinka ko ka samu tinkiyar wani kusa da kai bai sani ba ka je ka gutsuro kunnuwanta tana da rai ita tana rayuwa amma a dafa maka kunnuwanka cinye za ka samu kaza za ka rabu da kaza za ka yi kaza za ka yi kaza galiban ana cire ko bindin dabba a je a gutsure jelar dabba ko bindinta a yi sihiri da shi ko a je a sari fatan bijimi a yi sihiri da shi ko a je a kwakwale idan tinkiya da ranta a kwakwale idan sai a ɗauke shi a je a dafa shi ko a wani sulkulle da shi da bokaye suka ce ai to kaga wannan mutumin da ya zo ya ce ai masa addu'a an yanke masa kunnuwan tinkiyarsa shi hankalin sa wataƙila bai kai ga haka ba kawai shi abin da ya damu asara yan tinkiyarsa ko jinyar da aka jefa tinkiyarsa da zirga asibiti da zai ta yi na kai tinkiyarsa shi ne ishe shi tashi hankali da damuwa so anan muke kira ga mutane kun ga harkar tsafe-tsafen nan billahi azimu in ba ku yi kokari kuka yaki wannan abun a garin ku ba wallahi tallahi nan gaba garin ba zai zaunu ba dan in kuka bari matsafa suka yi karfi a garin to za su hana ku zaman lafiya da kwanciyar hankali mutanen banza ne za su zo su cika a garin ku yi ta ganin baki suna shigowa duk mai ra'ayi irin wannan da wannan tunani irin wannan to za su zo zauna su kuma aikin su fasadi ne kuma ba su taba bari a yi alheri ba kuma za a iya haɗa kai da su a yi duk wani abu na rashin mutunci raba imani ne da raba mutane wato ana raba mutane ne da imaninsu a raba su da su da addininsu gari irin wannan da yake cike da aƙida da da'awa akan alkitabu wa sunna a ce har an fara samu a daidai ko mutane suna zuwa suna irin wannan to akwai haɗari so muna fatan Allah ubangiji wanda ya wannan abun Allah ya shirye shi a matakin farko idan mai shirewa ne ya gane ya tuba idan kuma ba mai tuba bane Allah ya wulakanta shi tona asirin sa ya tozarta shi kuma ni ina baka shawara ka yi iya binciken da za ka yi ka gano waye ya yi wannan aikin zai yi kyau kwarai ka gano shi kuma in ka gano shi to akwai shawarwarin da za a baka ta yadda za a yi masa abin da nan gaba ba zai sake maimaitawa ba kar ka bari ka ce ka wa Allah kawai eh ka wa Allah an yi maka addu'a amma ka ta bincike ko ta hanyar yaran unguwa ta dan hira da su ko ta hanyar kaza za ka iya gano ka gane ko makocinka ne ko wani ne daga wani guri ya zo yana da kyau abu na biyu shine larurar da aka ta samu na tambayoyi na wa mata azumi wani ya ji ya sadu matarsa da ramadan ya karya mata azumi a wurin mata ma an kawo ba ɗaya ba biyu ba nan ma ana ta kawowa abin ya yawaita abin sa irin ɗan research da na da na gani a garin nan kwanan nan to shine wani ya zo yake gaya wanda cido ya ce akar maka lawo ya ce a garin nan fa kafin a yi azumin nan fa an ɗaura aure fa dab da azumi fa ya kai ɗari <laughs> haka ne ko ba ka bane ya ce to ba su goge ba an zo an musu aure wani ma kwana biyu kafin azumi aka ɗaura mai aure wani sati ɗaya kafin azumi balagaggen yaro saurayi matashi yarinya balagaggiya dukkansu kamar ka ce menene an zo an haɗa su kuma azumin nan ya zo ga zafin rana kowa yana gida kaga dole a yi ta'adi so wannan kusan za ka iya cewa shine dalilin da ya sa aka yi ta samun cases ɗin wa mata azumi a irin wannan lokacin to me ya kamata a yi magana ta gaskiya ku iyaye da kuke aurar da 'ya'yanku dab da ramadan ba na mantawa a kano kafin na taho wani gidan rediyo suka zo da wani gidan jarida suka zo suka hira da ni akan wannan kes ni ci zama ni ah, to wai ko me na damuwa akan wai wai wai hukuncin shari'a akan auren da ake dab da ramadan suke taimun tambayoyi to daga baya na gano cewa wato akwai cases ne da ake ta samu a ƙasa ga baki ɗaya na yawan lalata wa mata azumi ko matan su lalata wa mazan azumi ko kuma matan su lalata ko mazan su lalata wa matan azumi saboda me ana yin aure dab da azumi ku ringa kokari kuna ba da gap wata biyu wata uku idan ta kama ya kure to ku ya kure ku ce bayan sallah kawai shi yasa wanda zaka sun ce bayan sallah da sati biyu yanzu na san a garin nan akwai auren da za a yi da yawa bayan sallah da sati biyu to a yi bayan sallah da sati biyu shi ya fi a kan a yi kafin sallah da sati biyu don magana ta Allah yaran nan uzuri ne suke fadawa na abin da ba a cewa komai amma duk da haka ba wai muna wanke su ne muna nuna cewa abin da suke daidai ba ne ba amma gaskiya akwai kuskuren iyaye in ko ba haka ba in ya kama lalle za a yi to lalle mijin nan a sa masa doka ta ɓaci a gidansa ai kwarai da gaske daga ita daga shi sai ita sai dare da safe ya tattara kayan sai ya fita ko kuma yarinyar ta wanka ta koma gidan iyayenta idan an sha ruwa ta rinka dawowa ta ba shi kayan bude baki ko koya ko koya ko Ko kuka gani اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزه الدين يا رب العالمين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وسبحان ربك رب